الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na mai roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna kara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake hada mu a wannan majalisi na mai albarka a yau a laraba ɗaya daga cikin kwanaki da muke karanta wannan littafi na al’aƙa’idu shi'a al'imamiyya al'ifnai shari'a littafin da yake fayyace mana aƙidu shi'a masu bin limamai goma sha biyu ɗin nan yau muna laraba a uku daidai ga watan muharram na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da biyar ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya idan yan ba su manta ba a makon da ya wuce mu yi bayanin taƙiyya menene taƙiyya kuma wane gudunmawa taƙiyanci ke bayarwa mu yi su mun zo ne a inda mawallafi wannan littafin ya kawo musu wani raddi haka ne ya ce laƙat kana al’iktilaful fi akbari shiyuhi shi'ati min asbabi tarki kathirin mina shi'ati littashayyo wato irin yawan saɓani da karo da tufka da warwara da ake yawan samu a maganganun shaihunan shi'a da labarun da suke bayarwa yana daga cikin sabuba masu ɗimbin yawa da suka sa mafiya yawancin 'yan shi'a suka bar shi'a saboda duk labarin da ya karo da hankali za ka samu zuciya baya natsuwa a kansa bal malan kai ce bugu da ƙari ma wa hatta min shuyukhihim hatta wasu daga cikin shaihunan shi amma wannan irin tukka da warwara ta sa yawancinsu sun bar shi'a kama a tarafa bi zalika kamar yadda wani shaikinsu hujjansu da suke ji da shi ginshikinsu ya tabbatar da haka mai suna a tusi shehinsu mai suna tusi ya tabbatar da haka a zamaninsa to fa bi zamanin al'an ina ga wannan zamanin namu na yanzu ya ce walaƙat ta'allama hujjatuhum a tusi wannan babban shaikhinsu wanda suke kira hujjatullah wato abun yana bashi zafi kwarai da gaske irin waɗannan saɓani da maganganun shaihunansu da tukka da warwaransu da irin maganganunsu da ke karo da juna abun yana ƙona masa rai abun yana masa zafi kwarai da gaske irin halin da maganganunsu suka shiga na tukka da warwara min al-ikhtilaf kullum maganganunsu za ka samu a cike suke da saɓani wattabayun da saɓani da juna wal munafat da warware juna wattadat da kuma karo da kishiyantan juna e eh, wanda ya magana wani ya faɗi kishiyanta wanda ya faɗa ya faɗi kishiyanta hatta la ya kadu ya tafi khabarun wato sai da abun ya kai matsayin da baka taɓa samun labari guda ɗaya da za su faɗa illa wa bi iza'ihi ma ya bado face sai ka samu wato akwai maganganu da yawa da suke warware wannan magana wala yaslamu hadithun sai da abun ya kai matsayin da babu magana ko hadisinsu guda ɗaya da za a karanta maka illa wa fi muqabilihi ma yunafilu sai ka samu opposite side din maganganu da yawa hadisai da yawa da suke warware wannan din hatta ja'ala mukhalifuna zalik har masu saba mana so masu saba shi'a yawa yace har makiyanmu masu saba mana ma suka samu daman wato riko da irin waɗannan min a'azamin tuhun suna riko da suna kafa hujja da wannan tukka da warwaran namu wajen sukan aƙidanmu da mazhabarmu ya ce da shi suke rusa mazhabarmu kullum malam malamin ba sa tsaya a magana ɗaya in an faɗi wannan magana guda ɗaya in ka natsu da ita to kana duba waɗansu littattafai ka samu maganganu wajen goma da suka rusa wancan magana in an sun kama maka wani hadisi ka natsu da shi ka shiga wasu hadisan su ka samu ashirin masu tunkuɗe wancan ne yace ba za ka taɓa samun su a rayuwarsu su yi daidaito maganganunsu da ra'ayinsu ya zo ɗaya akan abu ɗaya ba ba ka taɓa samu wannan abu shine ke kona wa hujjan malamin su din na mai suna hujjatullahi tusi yana daga cikin abin da yake ci masa tuwa a ƙwarya yace wannan al'amari ya sallami da yawa daga yan shi'a daga mazhabar shi'a hatta waɗansu shehunan su ma gaba ɗaya abun ma ya kore su daga ma shi'ancin ina fata an gane ko ku duba wannan magana a tahzibul ahkam malamin ya faɗa mujalladi na ɗaya shafi na tara wa kazalika hakan nan kuma ishtaka aidan shaykhuhumul faidul kashani akwai wani babban shaykhinsu mai suna shaykhul kashani shima ma ishtaka ya koka matuƙa min ikhtilafi ta'ifatihi wajen yawan saɓani na ‘yan ɗan ƙungiyarsu na shi'a faƙala sai ya ce tarahum yakhtalifuna fil mas'alati sai ka same su a mas'ala guda ɗaya tak ka samu a yi ta saɓani al-mas'alatul wahida mas'ala guda ɗaya sai ka samu yakhtalifuna ala ishirina ƙaula sai ka samu a mas'ala ɗaya sun yi saɓani maganganu daban-daban har ishirin wanda ya ce kaza wanda ya ce a'a kaza wanda ya ce kaza wanda ce sai ka samu maganganu daban-daban daban-daban masu saba juna in ka zauna kana kirga sai ka samu maganganu wajen ashirin akan matsala ɗaya wani sa'i au salafina wani sa'i ka ga maganganu talatin akan ɗan matsala guda ɗaya haka kawai kowa nashi daban au yazidu kai wani sa'i ma sama da talatin ɗin ballau shi itu yace kai da na da ma zan buga kirji a kulu in ce lam tabka mas'alatun far'iyyatun babu wata mas'ala ta fiqihu in dai a wajen shi'a ne wanda lam yakhtalifu fiha wanda ba su yi sabani akan ta ba babu aw fi ba'd mu'allaqati mu'allaqatiha ko mu'allaqati ko ko ka samu waɗansu wato abinda suka shafi hukunce hukuncen su ba ce ka samu kowanne akwai sabani ka ji kanka ya an gara ka tunaninka ya kaɗu an dabaibaita ka an rikita ka an imauta ka ka rasa me za ka kama ya ce daga ƙarshe waɗansu suka ga abin da ya fi kawai su sallami mazhabar kai su huta su je inda za a karanta musu abu ɗaya su natsu da shi ku duba maganan nan a cikin littafinsu alkafi kitabul kafi footnote na uku can ƙasa kenan ko mujalladi na nawa na ɗaya shafi na nawa goma sha shida a ƙarƙashin al-muqaddamatul ula littafin fitan bihi ala tariki ma'arifatil ulumi duniya wajen fadakarwa ta hanyar sanin hanyoyin ilmukan addini a ƙarƙashin wannan za ka samu mun ji wannan da kyau salisan abu na uku game da aƙidansu na taƙiyanci ƙala shuyuhuhum kama ƙaddama, kamar yadda muka sani can inda muka wuce shekunansu sun tabbatar bi ismati a immatin cewa limamansu ma'asumai ne ko ba sa kuskure ba sa zunubi cewa wa annahum layan sauna ba sa mantuwa wala hauna ba sa rafkannuwa wala yuqti'una ba sa kuskure kuma ba sa sha'afa ma'a anna kutubahumul mu'tamada duk da cewa manya-manyan littattafansu da suke takama da su da suke dogaro da su hafizan ma yukhalifu zalika sun ruwaito abin da ya saba wa haka waɗansu littan sun nuna shehunansu limamansu na mantuwa suna kuskure suna sha'afa suna abinna suna rabkan eh, suna rafkana da abinda wani wani su na shi'a ya ce faƙala shuyuhuhum hina izin ya ce a lokacin da aka tuhume su da kurakuran kunce limamai ba sa kuskure to ga wani ya kuskure a nan kun ce limamai ba sa mantuwa to ga su sun mantuwa a nan wani wani ya mantuwa kun ce ba sa sha'afa to ga wani ya sha'afa sai suka ce wanda kuka ga ya yi mantuwa ba wai mantuwa bane taqiyya ce ya yi. wanda kuke gani ya yi kuskure ba kuskure ba ne taƙiya ya yi wanda kuke gani ya sha'afan ba sha'afa ba ce taƙiya dama taƙiyan nan sun rike ta ta zama masu mai way out way out in ka matsa su ka ritsa su ka ce bisa tukiya ya faɗa ta ka ce shan giya yana da kyau kai wannan ya ce bai da kyau nawa za mu ɗauka ya ce eh tana da kyau ɗin amma wancan da ya ce ba ta da kyau a matsayin takiya ya faɗa maybe yana cikin wani yanayi ne da ba zai iya cewa tana da kyau ɗaya ya ce ba ta da kyau duk yadda ka bullo musu sai su kai su kawo takiya ta zamanto garkuwa akramakallahu a matsayinka na babban shehi ka ce kaza bai da kyau ga shi ma wancan a matsayin shi na babban shehi ya ce wannan abun yana da kyau to ya ce na akramakallahu za mu dauka sai ya ce wancan da bai da kyau din haka ne wancan da ya ce yana da kyau din ya faɗa ne a matsayin taƙiya maybe ya samu kanshi a wani yanayi ne na condition ba zai iya cewa ba shi da kyau din ba sai yace yana da kyau so da maganan wanda yace yana da kyau da wanda yace bai da kyau duka babu sabani ɗaya ne ya faɗa daidai ɗaya kuma ya faɗa a bisa taƙiyanci eh to kusan ɗaya ne domin ai ka san suka ce ka ɓoye abin da ke zuciyarka ko ɗan shi'a zai wannan amma ilmul baɗin da ilmu ilmul baɗin ka san na shehunai ne ai eh na amawa su ne na zahiri eh su wancan ilmul baɗin da ilmul na manya ne yawa ina fata an gane in kaga mutum yana kwankwada giya a zahiri kai giya kake gani ko a zahiri kai amma shi a ne nono ne kuma da za ka zo ka zauna da shi ya maka bayanin za ka gane tabbas akarama kallahu nono yake sha <laughs> wato kai abinda idonka ke nuna maka giya ne amma iliminka da kwakwalwanka da matsayinka bai kai matsayi da level ɗin da zai gane cewa nono ba ne sai ka zo an maka sharki ko ba haka ba inda suka ciro wannan ilmul badin din fa shine kissan annabi eh, Musa da annabi Khidir hatta sufiya inda suka samo iliminsu na baɗini za a zo littattafansu su ma a karanta iliminsu na ne a ce shehi yana da wani ilimi keɓantacce wannan na shehunai ne na ƙutubai ne su kuma amawa muridai su lebul nasu bai kai haka din ba yanzu misali idan ka ɗauki kwale-kwalen da annabi khidir yahuda din nan ai an karanta a suratul kahfi ana cikin teku ya fasa ko a zahiri menene barna ce mutane na cikin teku ka fasa jirgin su bi ma'ana za ka halaka su a zahiri ba barna ba ne amma annabi musa da ya zauna da annabi khidir ya bayyana masa menene barna ne ko gyara ne domin ya ce a can akwai wani mugun sarki duk jirgirwa mai kyau in ya zo wuce yana yana kwace wa talakawa shi yasa ya dan mai lahani domin in sarkin ya ganshi da lahani ba zai karba ba da Allah shi a kallon annabi Musa a zahiri yanda ya kalli abun har ya yi challenge nashi ya kasa hakurin da ya alkawari ba zai sake tambaya ba da Allah ba a zahiri shi ba yayi fada akan ayi barna ne? to amma da ya zo ya bayyana masa sirrin hai ya ga ashe gyara ne bai haɗu da wani saurayi matashi dan yaro haka kafin ya balaka ya kashe shi ba kace ta ya za a ka kashe rai nafsan zakiyatan kuma bi gairi nafsin kuma ka kashe innocent life innocent abu na mutum ba tare da kuma ya kashe wani ba da kamar ya kashe wani ne ya ce an yi mai annafsu bin nafsu to ta ya za a ka kashe mutum yaro matashi da Allah kashe rai ba barna ne? kuma annabi zai iya ganin barna ya yi shiru Tuyi yi annabi Musa ai ya kasa hakuri yi magana ko amma da ya zo ya zaunar da shi annabi Khidir ce wannan yaron da ya girma ya balaga zai riddar da iyayen shi domin iyayen shi salihai ne mutanen kirki ne na Allah da ya girma ya balaga zai riddar da su su koma mushrikai ashe tafiyan shi bai zama alheri ba kaga da aka bayyana masa ayyayyata to katanga da ya samu za ta fadi za ta rushe bayan mutanen garin sun ki su karbi bakoncin su sun ki su ba su abinci sun ki su accommodating nasu kuma ya ga wata ganuwa za ta faɗi yayi magana yace gaskiya da mutane suka mana rashin mutunci suka ki su ba mu masauki a matsayin mu na baki ko mu musu aiki kyauta ya kamata a karbi wani abu ya ce ban ce karka sake tambaya mai ya ce to shi kenan ya ce yanzu haƙuri ya ƙure ni ma na yadda kamun uzuri a sallame ni kawai amma can da ya ce ai ga sirrin katangan nan a ƙarƙashi akwai me dukiyan maraya na wani mutum salihi da ya mutu ya bar ƴaƴansa ƙanana nan ya tona ya binne inda katangar ta faɗi inda katangar ta faɗi da dukiyarsu za ta bayyana kuma a wawushe ta a cinye tun kafin su girma amma ya ce dalika shi ya dangana ya ce wannan shi ne abin da Allah ya sanar da ma fa'altuhu an amri ya ce ban yi wannan bisa raɗin kaina ba umarni ne nawa to waɗannan ayoyin karka rage karka ƙara duk wani mai ilmul ba'in da zahir kaga a wannan tafiyan annabi Musa da Khidir shi annabi Musa yana tafiya akan ilmul zahir ne ko shi kuma annabi Khidir yana tafiya ilmul ba'in? to shine kawai shi ne ma malan suka fito suka naɗa kansu su ma sai suka raba ilimi gida biyu akwai ilimi na ba'ini na manya shine nasu akwai ilimi na zahiri shine na ya ku bayi ayyuhan nasu ina fata an gane ko to shi ma idan yana yin wata ƙarnan ka zo ka tambashi aka na makalla ya kake abu ne ce ka bari kai dai a zahiri dai kana gani barna ne in ka zo aka zauna da kai za ka gano fa shehi tsab ne kawai to ta inda suka samu suka yi lista littattafai duma duma, duma duma, ina da su na da wani bolon uku ko hudu ma haka na farko yana kaza na farko yana kaza na farko yana kaza na na hudun ina ji yana magana akan ilmul badin wal ba kawai akan kissa annabi khidir ne aka yi bolon haka to ta nan ne duk wanda zai labe din sai ya abun nan kawai yace he yace matsayinka da kokolwanka da level dinka na kutsawa cikin fadama da kogin ilimi bai kai kai ka gano abinda wannan yake cewa maslaha ce ba barna ba ce ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri ta yace faqala shuyukhuhum hina idhin bittaqiyya malaman su sai suka ga kawai alternative mafita idan ka ritsa su idan aka samu tukka da warwara a zancen su maganganun su ko aka samu karo ko shehunansu aka ce ai kun ce ba sa mantuwa to gashi ya manta a nan kun ce ba sa kuskure to gashi ya kuskure a nan kun ce baya sha'afa gashi ya sha'afa a nan to ya ce nan duka hai su kullo su ce ai taƙiyya. wanda ya sha'afa nan ba sha'afa bane taqiya ya nuna kawai wanda ya manta nan ba mantuwa bane taqiya ya nuna wanda kuka ya kuskure nan ba kuskure bane ta bisa taqiya yayi shi kawai shine qala shuyukhuhum hina idhin bittaqiyati lilmuhafazati ala da'wahum domin kiyaye wato a kiyaye domin suyi yi in maganarsu da suke cewa shehunan su ba sa kuskure bi ismati a'immati domin kare wannan matsayin na cewa les limaman su fa suna nan ba sa kuskure tilkal ismatu allati bi suqutiha yasqutu al mazhab shi'i wannan isman da suke cewa tana faduwa to duk mazhaban shi'a ta fadi kenan to taya za a yi su kare shi sai suka kullo da tukiya ta zamanto ita ce garkuwa yasqutu al mazhab shi bi akmalihi bihamdillahi ta'ala rabi'an na hudu muna bayani akan irin guduma da taqiya take bayarwa role da take playing in basaka min aqidatihim fi tuqiya wato a ta dalilin aqidan su na taqiyanci din nan in basaka sai aka samu ta aqida ta bullo kuma a karkashin wannan ana mabda'u wujubi mukhalafati ahli sunnah wato yanda su yi a suna amfani da ita domin su yi initiating din yadda za su rika saba wa mazhaban ahlus sunna idan ka ka hadisi ko kuma waɗansu maganganun su ka aje ta ce to shehi <laughs> maganganun ka inan da kai faga su nan mun bincika na ahlus sunna daidai ne ka daidai ne da na ahlus sunna ba su saba ba kuma sun ce saba wa ahlus sunna wajibi ne a mazhabansu akar makala bincika fa maganan da kai din nan ta daidai da na ahlus sunna a ce ni na a bisa taqiya na faɗa a bisa taqiya ce so bata eh bata yi daidai da tasu ba in ka ce ta yi daidai ta tasu to tasu a bisa haƙiƙa suka fi kuma ta a bisa taqiya na faɗa wa anna fihi hidaya in ka ce fa shari'a tana cikin maganan ahalus sunna din domin mun ga abin da suka faɗa shi kai ma ka faɗa sai su ce a'a ni nawa a bisa taƙiya ne na faɗa dama shi shine ka furta sabanin abin da ke zuciyarka wa anna ma warada an a'immatihim min muwafaqati ahli duk wani magana ko waɗansu maganganu da suka zo daga bakunan limaman su ko waɗansu ayyuka da suka yi da suka sa suka suka yi muwafaqa da ahli sunna sai su ce innama huwa min babi taqiyya fa su yin shi a bisa taqiyanci ne saboda ta ya za a yi maganan ma'asumi suna ganin su ma'asumai ne ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa sha'afa ta ya za a yi maganar su a ce ta zamanto daidai da na amawa su waye amawa ahlus sunna amawa ahlus sunna kenan ta ya za a yi su ba ma'asumai bane a ce maganar su ta yi daidai da na ma'asumi to shine su ce nasu a bisa taƙiyya ne suka faɗa iftarau ala abi abdullah suka kirkiro ta hujja suka danganta ta ga abu abdullah wato hussein radiyallahu an annahu kala wai ya ce wa hashahu me hashahu a tafaukowa bai faɗa ba har ga Allah suna so su yi supporting in maganan su inna su karfafa ta wai sayyidina Hussein ya ce idza warada alaikum hadithani idan hadisai biyu ko maganganu biyu suka zo muku mukhtalifani masu saba wa juna ka karanta wannan hadisi shehi ya ce kaza kaza kaza bai da kyau ka karanta wani hadisi ɗaya shehi ya ce kaza kaza yana da kyau ko kuma suka fito daga bakin mutum ɗaya Akar makalla a satin da ya wuce kace kace kaza kaza kaza kaza yana da kyau sannan ga wannan makon kace bayi da kyau to shine malami yace iwai husaini ya ce idan magana biyu masu saba wa juna suka fito daga bakin malami daya to ku duba cikin maganganun ku auna wanne ne cikin maganganun ya saba na ahlus sunna to shi za ku rike ina fata an gane ko yawa idan kuka ga su ahalus suna suna kan na a din ne to ku ku ɗauki hadisin da yace a'a idan kuka ga ahalus sunna su suna kan na a'an ne ku ku ɗauki na wanda yace me eh a samu dai kawai kun saba ahalus sunna kaga zaba kawai za ka yi ba wai yanzu hujja da abin da za a bi a'a idan muka ga wanda ya ce eh wanda ce muka, to mu duba ama wannan waɗannan makiyan mu akan wanne suke ka ce eh ai su akan eh ya halatta ne to mu mu ce bai halatta ba idan kuma suka duba ahli sunna amawa da gidadawa din yadda suke ce musu sun ce bai halatta ba ko sai su su ce to mu mu ce ya halatta ta yanda dai kada su kuskura dai su faɗi abinda zai muwafaka da waɗancan su waye wai abinda wai fa kuzu bima khalafa alqauma ku dauki maganan da ta saba wa mutanen mutanen su waye mutanen ai ahlus sunna kan kaji an shi'a suna ce mutanen kenan ahlus sunna kenan in kaji suna ce gidadawanka ahlus sunna kenan in ka ji suna ce amawa kenan gauna gari banza ahlus sunna maƙiyan ba fa ba yahude ko kirista ba a'a ahlus sunna suna da yanda suka laɗuba daban-daban daban da suka bama ahlus sunna saboda haka wani in yana tafsiri zai ce to wannan maganan dai ta mutanen ne sai a wuce kawai a dunkule kawai kai ka gane <laughs> na fata an gane ko ok sai ku duba littafin da suka wallafa mai suna wasa'ilu shi'a mujalladi na nawa volume 18 shafi na 361 za ku samu wannan magana a kai su abinda suke determining maganansu in suka gama akwai magana mai karo da juna a maganar shehunansu abinda zai determine musu wanne za su ɗauka sai su duba wanne ahalus sunna suke kai kawai sai su ɗauki ciki waɗannan maganganu su ɗauki wanda ya saba ma wancan to shi na ɗayan da ya muwafaka da waɗancan fa ko ba ku gane ba ɗayan da ya muwafaka da na ahalus sunna ba sai su ci a shi ya faɗa ne bisa takiya yana tare da wannan eh nashi bisa ta taqiya ya faɗa E wani condition ne wani situation ne ya samu kansa a ciki sai ya faɗi abin da ke sabanin na wannan ina fata an gane kun sa a can farko farkon littafi an ce in shehi ɗaya ya yi magana limami ɗaya ya magana shine ma na biyun yake nufi ko shine na ukun ma shine na hudun yake nufi in ka gada ma ka ce ma kawai shine maganan Allah ma domin suka ce maganansu in ce ne yake baya sabawa idan a cikin limamansu akwai kabiru da zubairu da dalhatu to sai dalhatu ya ce kaza ba kyau in ka ga dama sai ka zo ka ce kabiru ya ce kaza ba kyau in ka ga dama ka ce zubairu ya ce kaza ba kyau in ka ga dama ka ce allah ya ce kaza ba kyau domin sun ce maganarsu a ɗanfare da na juna suke in ɗaya magana haka take in cen in cen har wajen allah kaga da ka ce Allah ne ya faɗa in kaga dama ka ce wannan ne ya faɗa in kaga dama ka ce wancan limami ne ya faɗa don maganar su ba sa saba juna ba sa contradicting juna to inda duk aka samu contradiction na maganar wannan da na wancan sai a ce maganar su ɗaya ne ɗaya ya faɗa ne saboda wani situation ne na taƙiyya shi yasa yayi warantin na ya faɗi haka mun gane dai logic abin to taƙiyyan nan garkuwa ce sosai da suke takama da ita shi sa suka ce wanda bai da ita ma bai ma da imani wanda bai da ita ma ba mumini bane wanda bai da ita ma kafiri ne wanda bai da ita ma ba zai shiga aljanna ba wa fi riwayatin a wata riwaya a wata riwaya da aka tambaye shi fatawa wai sayyidina Hussein ya ce idan kuka samu maganganu biyu ko hadisai biyu sun zo muku masu karo da juna daga malamanmu limamanmu na shi'a to fa kuzu bi ab'adiha min qawlil ama ku dauki wanda take nesa da maganan amawa kun gane sai a duba wanne ne ahlus sunna ke fada dan aka aka ce ahlus sunna suna cewa eh ne to su su dauki wanda ta yi nesa da eh din idan kuma suna cewa a'a ne to a ɗauki wanda take nesa da a'a din don a saba ma yahuda a don a saba alusar ku ba kwa gani kamar yadda manzo Allah ya ce mu rika saba ma yahuda by all means in suna can muna nan ba kwa gani shi ma uh, uh, uh, wannan eh, abdullahi bin saba din shi ma yana kokari ya mai da martani ne ga wannan tunda an amma annabi ya umurci musulmi komai nasu su saba wa yahudawa to su ma baka gani wanda ya kirkiro wannan mazhaba ta shi'a da ba yahudi ne shi ma baka gani rama yake eh mu ma in abu ya taso mu dauki abin da yake sabanin na me ahlus sunna bi ma'ana masu bin muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ku duba footnote na biyu ta ai abinda ake nufi da al'amatu akwai in bracket can al'amatu sune ahlu sunna dama mun san da wannan ah, qala an-nuri at-tabarasi babban shehin su mai suna an-nuri at-tabarasi yace mazhabul amati in kaji an ce mazhaban amawa suwaye amawan akramakallah yace su ne allazina sammau anfusahum bi ahli sunna wal jama'a mu amawa a wajenmu in ji shehin su na shi'a su ne mutanen da suka raɗa wa kansu suna wai ahli sunna wal jama'a ka duba littafi mai sunan faslul khitab faslul khitab shafi na 28 al-muqaddima as-salifa za ka samu wannan to wancan maganar na cewa kuma nan sun ka definition na al'ama inna yanzu kuma maganan gaba ɗaya fa kuzu bi abadiha min qawlil amati ibnun da uku ku duba jawabat ahlil mawsim fil adadi war ruqya shafi na nawa na goma sha hudu mawallafi shine lil mufid al mufid shine mawallafi fa alamatu isabatihim lil haqqi kaga nan wato alaman da zaka gane su su yi ga su yi daidai da gaskiya shine mukhalafatu ma alaihi ahlus sunna ko shine saba abinda ahlus sunna yake kai shine su a wajen su alama ce ta ta cewa su yi daidai duk abinda suke sai sun tsaya sun ga mai ahli sunna suke kai sai su yi sabanin su kullum mizanin auna cewa suna kan daidai shine su rika da ya saba wa abinda ahalus sunna ke yi ina ma'aunin su hatta walau wafaka qawlu ahli sunnati Kur'an ko da maganganun ahalus sunna din su yi daidai da na Alkur'ani wa kalamar rasul sallallahu sun yi kuma daidai da maganganun manzon Allah to su dai saba ma wannan din shine daidai a wajen su. kama huwa wadihun kamar yadda kan za ka iya ganin wannan a bayyane fi i'tiqadi shuyukh al-madhhab shii wato a aqidan shaihunan mazhaba ta shi'a an fahimci wannan ko taqiya da abinda kuma ya jibince ta da irin guduman da take yi da kuma yadda suke fakewa da ita ta zamanto musu garkuwa da samun mafita mu je tambaya ta 134 mahiyar raja'atu menene ar-raja'atu a wajen shi'a waliman takunu kuma wannan kalma ta raja'atu innan gawa take kasancewa sannan wa ma aqidatu shuyukhi ash-shi'ati fiha sannan me aqidan shehunai shi'a game da ita kalma ta ar a can attaqiya kalma ce ta Hausa ko ta Larabci ta Larabci da muka fassara ta aka gane ta to ita ma ar kalma ce ta larabci ma'ananta dawowa bayan mutuwa dawowa bayan mutuwa wannan shine arraja'atu eh idan shehi ya mutu yan kwanaki kaɗan zai iya dawa back to life shi ne arraja'atu kiristoci ba su da wannan aƙidan sun ce annabi isa ya mutu kuma ya tashi bayan kwana ya mutu ran juma'a ko yaushe ina da ya ga san bible yaushe ya mutu yaushe ya tashi ma ranka da eh a wajen waɗannan fa kiristoci ne e shi ne ake ista menin e eh, wai yaushe ya mutu yaushe ya tashi e friday ya tashi na monday ya kwana uku a good friday ne shi ne ran da ya mutu ku duba good ne rana good friday ran da ya mutu kenan shi kuma ran da ya tashi a ce ista a takaice dai su ma suna da sam aqidan na cewa limaman shi'a suna mutuwa kuma su dawo kuma kaga su din ne ba wani bambanci shine ma'anan arraja'atu me raja'a ya da a larabci to dawowa bayan an mutu shine mahiyar raja'atu yanzu ka fahimci ma'anan kalmar waliman takunu suwaye suke da wannan suwa da suke wannan suke da wannan daman na a mutu a dawo za mu ji su a amsa sannan mai aqidan ahadu ah, shi'a ciki suna condemning ɗinta ko suna rusun rungume ta da gaske shi ma za mu ji a wannan tambaya mu a wajen ahadu sunna in ka mutu ka mutu kar yanka ka taso yanka ka taso ko kuruwanka bai taki mutane ne kai suke tsoro ce na ga fatalwan wani ba wata fatalwa ya mutu ya mutu kawai to jawab ga amsa ar-raja'atu definition kenan ma'anar raja'atu iya raja'atu kathirin min al-amwati ila ad-dunya raja'atu kathirin min al-amwati ila ad-dunya shine dawan mafiya yawan matattu zuwa ga duniya amma qabla yawmil qiyamah na shehunansu da waɗansunsu in sun mutu za su dawo amma kafin kafin tashin kiyama dab da kiyama in sun mutu sun mutu finally kin amma suna mutuwa su tashi su mutu su tashi ka duba wannan magana a footnote na hudu awailul maqalat cikin littafin su mai suna awailul maqalat shafi na 46 alƙaunu fi raja'ati wal bada'ati wa ta'alifil qur'an a gargashin babin da yake bayani akan arraja'atu dawa bayan mutuwa wal bada'atu da gano kuskure ina fata an gane Allah yana abu can ya gano mista ya gyara shine albada'a ina fata an gane ko ya tashi wani abu sai wani abu ya ɓuyan mai sai can ya gano sai ya gyara shine aqidan bada'a wai Allah yana da wannan Wata ta'alifil qur'an da cewa qur'anin nan wallafa shi kai akai ba magana Allah bane so karkashin wannan chapter zaka samu wannan maganar in suka tashi ta dawowan za su da a fatalwa ne ba wata halitta daban suka ce fi suwarihimul lati kanu alaiha za su tashi ne a structure ɗinsu da suransu yadda kasansu a haka suke tashi ina fata an gane ko wannan shi wato bi ma'ana in mutum konewa ya yi wuta ta ƙona shi ya mutu nan ya nuna ya nuna abin nan in ya tashi ba a hakan zai tashi a tsaffin shi zai tashi kenan yawwa tunda sun ce za su tashi a yanda aka san su da kalau su kana ganin shi ce ah wane na an ce ka mutu ce eh shekara hudu da suka wuce ba gani kuma ina fata an gane ku duba almasdaru sabit sam abin nan littafi wancan reference hawailul maqalat amma sai dai shafi na saba'in da bakwai zuwa saba'in da takwas ne a wannan to suwaye masu dawa bayan sun mutu warraji'una ila duniya fi itiqadihim masu dawa zuwa ga duniya bayan sun mutu a bisa aqidansu hum annabiyul khatam shine annabi wai cika makin annabawa annabi ana ya ƙarya suka masa kun san dalili dalilin da suka ce annabi in wani ya taso nan gaba yake shine annabi Muhammad. karka musa sai ya laɗe ya yi naɗi ya sa alkebba ya fito ce shi ne in kana da wannan aƙidar karka ja in ya fito ya ce shi ne annabi muhammad abinda suke kaji kinsu wasa'irul anbiya'i da sauran annabawa shi ma hikiman wani ya je ya yi naɗi ya naɗi ya yi naɗi ya yi naɗi ya rike wata sanda sai ya ce shi ne annabi musa kai kuma ka ce na gamu da annabi musa jiya ka zo kana ta tsalle ka ga ba biyu irin ka ku tabbata duk wanda za su kullo ɗin cikinsu ne su za su yi naɗin su ce shi ɗin ne haka nan wal ma'asumuna da limamansu ma'asuman nan goma sha biyu duk suna da right ko kuma suna da wannan ahaliya daman su dawo bayan sun mutu saboda haka karka yi mamaki nan da shekara goma wani ya kullo maka ce shine sayyidina Hussein in kana da wannan aqidan dama an dasa maka cewa suna iya dawa bayan sun mutu zuwa ga duniya ba za ka ja ba za ka ja ba ba ta ni ne sayyidina ali ba shi bane farkon imafinsu da suka nada ka da ja sayyidina ali ya bullo sayyidina ali ya bullo sayyidina ila sai dai ya bullo ta can area zuwa ya bullo ta can to shine wannan dan kuma sai ya ka maka sababbin kisoshi ya ce bayan na mutu din nan ga abin da na gani a kabari ga abin da na gani a aljanna mu ne kawai a cikinta Ban da amawa eh ai ta ka sababbin kisoshi ta kwata cewa ya je lahira ya gani tun da ya mutu kan ya tsego gashi ya ƙara ƙarfafa mutane akan balala ya ƙara tabbatar da mabiya akan shirka Allah rufa asiri ko ya ce a kabarinsa din nan fa an nuna masa wanda bai kawo abu gidan limamai fa ya ga dai ana dukan wani kana da imani ya mutu ya je kabari shekara ya dawo don Allah duk abin da ya ce maka ba za ka yadda ba zai yadda shi din tunda ya imani ya mutu ya dawo ya ce to kuna takaita wajen haƙƙin limamanku da shehunan saboda haka ku ba da himma wajen kawo buhunhuna iri na nau'i kaza da nau'i kaza da nau'i kaza kuma duk filin da shehi ya ce ya rike karkaja yana da iko ya zaba duk mun gansu a kiyama an mana bayani mu dawo mu kara jaddada muku Allah rufa mana asu sai su waye na uku bayan limamansu ma'asumai ku duba don yaudara ya aka fara da annabi muhammad don su maka shigo-shigo sai suka sata dukkan sauran annabawa sai suka shigo sai suka makala limamansu wa man mahaba islam da wanda ya musulunci nan tsantsa a zuciyar shi ba kafurci ba munafurci wa man mahada fil kufri da wanda ya tsantsan kafurci a zuciyarsa a duna tabaqatil jahiliya wanda bai kai irin kafuran jahiliya kafin zuwan musulunci ba al mu'abbar anha bil mustad'afin wanda ake kiran su mustad'afin to nan suna dawa shi kuma mai tsantsan kafurci ta kila don ya dawo ya ɗanɗani kuɗansa ko ya ne oho waɗannan da ya su ne annabi muhammad sassan da sauran annabawa da kuma limamansu ma'asumai da wanda yake da tsantsan musulunci a zuciyar shi da wanda yake da tsantsan kafirci a zuciyar shi amma banda kafiran fa jahiliya kafin zuwan musulunci wannan maganar ku duba da'iratul ma'arif al'alawiyya shafi na mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da uku lijawat tara tara su ne mawallafin jawad tara t-a-r-a wa amma an aqidatin fiha to me matsayin aqidan shi'a game da wannan a mutu a dawo din sun yi rejectin ko sun runguma faqad qala shaykhuhum wa al-mufid akwai babban hamshakin shaihinsu mai suna al-mufidu mai amfanarwa yace wattafaqatil imamiyyatu dukkan aƙida na limamai goma sha biyu din nan sun yi ittifaki ala wujubi raj'ati kathirin minal al bisa da bisa wajabcin wajabcin dawon waɗansu mafi yawa daga cikin matattu ila duniya zuwa ga duniya nan kabla yawmin qiyamati kafin tashin me alkiyama sun ittifaki consensus ne ma wajibi ne masu dawo kawai dole ne masu dawo kawai za mu ji me dawo suka nace sai sun dawo za mu ji me amfanin dawansu ka mutu ka dawo kuma me amfanin za su nuna maka wani amfanin da za su yi a can duk wannan ana bi ne ana bi ne can a nuna maka don su yaƙi a ƙarƙashin tutar sayidina ali za su da a matsayin sojoji ne na sayidina ali shine kuma komanda can karshen abinda suke su ƙara nuna maka lallai sayyidina ali na kai lalle fa ba kusa ba bane tunda annabawa sun dawo har suna yaƙi a karkashin tutan da tutarsa wannan maganar ku duba footnote na bakwai a wa'ilul maqalati shafi na 46 alqawlu fi raja'ati wal bada'ati wa ta'alifi al-qur'an waftarau riwayatan sai suka kirkiro wata riwaya da za ta yi supporting ta karfafa wannan wai sun ce laisa minna man lam yu'min bi karratina duk wanda bai yi imani da dawowan mu bayan mutuwan mu ba baya tare da mu jin shehunan shi'a limaman su wai sun ce duk wanda bai yi imani da dawowan mu bayan mutuwa ba baya tare da mu karrati na dawa bayan mutuwa a izakunna kunna izaman nakhira tilka izan karratun khasira kafirai ne suka ce yanzu idan muka dawo muka rididdige muka zamanto kasusuwa yanzu za mu da back to life wai za a tada mu bayan tashin kiyama to lalle in za a tada mu tilka izan karratun wannan tayarwa ne wanda take cike da asara da nadama shine karra din sannan wa yastahilla mut'atana laysa minna duk wanda bai yadda da dawon mu bayan mutuwa ba bai halatta mutu'ar mu ba mutu'a baya tare da mu auren mutu'an nan temporary marriage irin wanda suka yi mutu'an nan dai ce to duk wanda bai yadda da halaccin mutu'a ba bai yadda da dawon mu bayan mutuwa ba kafin kiyama ba kafin a yi kiyama mun san ana dawa bayan mutuwa amma yaushe ranar da za a yi busan kaho na biyu a'a su za a daɗi ne kafin kiyama za su dawa su yi waɗansu aikace-aikace kuma sai can kuma su ƙara mutuwa sai tashi na kiyama ɗin final suka ce duk wanda bai halatta aqidan ta mutu nan ba bai yarda da su ba mutu baya tare da su kwata kwata to sai mai in ba ka tare da shi zai ba ka aljanna to sun ce su ne masu aljanna wannan maganan ku duba a sharhi na takwas footnote ɗinsu mai suna man la yahduruhu alfaqih sunan littafin kenan shafi na mujalladi na uku volume kenan shafi na ɗari biyar da tamanin da hudu can kuma idan ka duba akwai hadisi na arba'in da hadisi na arba'in dubu hudu da ɗari biyar da tamanin da biyar babul mut'ati a ƙarƙashin babin mutu'a shi kuma anan za ka samu cewa wanda bai halatta mutu'a ba baya tare da sai ka duba a tafsirin safi sunan tafsirin su ne mujalladi na nawa na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in daidai a ƙarƙashin suratun nisa wace aya kenan fama stamta'atun bihi min hunna fa'atu hunna ujura hunna fariida za ka samu a ƙarƙashin wannan aya sai kuma littafi na uku wasa'ilu shi'a volume littafi na goma sha hudu mujalladi shafi na nawa na arba'in dari hudu da tamanin da hudu hadisi na goma babu ibahatiha babin halattan halatta ita mutu'a sai ku duba kuma littafi na hudu a ka'idun isnai a shari'a littafi mai suna mai fayyace a tsidun isnai a shari'a Safi na 240 na li Ibrahim na ibrahim az mutumin Zanjani za ku samu wannan wa qala shaykhuhum majlisi shayhin su majlisi ya ƙara da cewa ya ƙara da cewa shi'atu shi'a gaba ɗaya sun yi ijma'i sun yi rikin consensus haka alaiha fi jami'il asab sun tabbatar sun yi imani sun ittifaki akan dawowan malamansu da waɗansu su bayan mutuwa kafin alkiyama sun ittifaki gaba ɗaya na kowane zamani kowane zamani sun ittifaki akai babu yan shi a wani zamani da suka zo suka ce su ba su yadda ba a shi an zamanin farko sun yadda na biyu na kowane zamani haka suka ce washtaharat bainahum kashamsi kai wannan ma aqidar ma bayyananniya ne karara a tsakanin shi'a kamar yanda kashamsi fi rabi'atin nahar kamar yanda rana take bayyana a cikin yini rana tana buya a yini to haka kawai wannan aqidar tasu ma ta yadda da dawon matattu kafin alkiyama ma karara take kawai ba ma boyayya bace kai ne watakila bakuwa a wajenka ka duba biharul anwar inda aka yi nuna maka ittifaƙin su mujalladi na hamsin da nawa uku shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyu wa ƙala tabarasi wal hurrul amiliyu wa muzaffar babban shehin su mai suna tabarasi da hurrul amili da al muzaffar da waɗansunsu suka ce bi annar raja'ata mawdi'un wato aƙida na cewa shehunansu na mutuwa su dawo wannan al'amari ne ma ijma'u jami'i shi'atin imamiyya wannan ijma'i ne na dukkan shi'awa masu bin aƙidar limaman nan goma sha biyu ka duba majma'ul bayani fi ulumin qur'an mujalladi na nawa na biyar shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu li abi ali al-fadl ibn al-hasan tabrasi wanda ya mutu a shekara ta 549 eh, hijiriya ta'u nan bi mana almutawaffa almutawaffa wanda ya mutu sannan ku duba kuma littafi mai suna al-iqazu min al-haj'ati bil burhani ala raj'ati littafin da ke tabbatar da hujjojin cewa ana mutuwa a dawo kafin alkiyama shafi na 63 zuwa 64 a babi na biyu fil isharati ila al-istidlali ala sihhati raj'ati wa imkaniha wa wuqu'iha a babin da yake tabbatar da hujjojin ingancin mutuwa a dawo da kuma faruwan hakan da kuma yiwuwan hakan waye mawallafin li Muhammad bin al-Hasan al-Hurr al-Amili wanda ya mutu a shekara eh, eh, ɗaya da hudu sai Biharul Anwar mujalladi na hamsin da uku shafi na ɗari da ashirin da uku a ƙarƙashin babu raja'at littafi na hudu na biyar ko sai a ka'idul imamiyya fi thawbihil jadid shafi na ɗari ɗaya da arba'in da hudu shi ma fi raja'at in ka duba aƙidar su game da mutuwa dawa bayan mutuwa bal kai suka ce kai bugu da ƙari ma wannan aƙidar ta a mutu a daɗin nan min daruriyati mazhabin Imamiya yana daga cikin ginshikai da rukunai na menene na mazhabar shi'a inda jami'il ulama'il ma'arufin a dukkan malaman shi'a sanannu wal musannifin al mashhurin da masu wallafe wallafe masu shahara ku duba shi kuma al iqaz min al hajjati shafi na 82 akwai haqqul yaqin mujalladi na biyu shafi na 297 kuma abin da ke baruri tabbas ne a su to duk wanda suna da wata ka'ida wai duk mai musun tabbas a wajen yan shi'a kafiri ne wa qad hakamu ala anna munkiri daruri kafirun kama taqaddama in an ce in an ce maka kaza fa bai da kyau in a shi'a sun hana kaza in ka ce Allah Allah an ce baruri ne ma sai ka ce a'a to shikenan na yi domin kana musun abin da suka kira shi daruri to shikenan wa anna man la yusaddiqu bir raj'ati duk mutumin da yake musun cewa ana iya tashi bayan an mutuwa kafin alkiyama to wannan mafahuwa radun alallahi da Allah mai yake kan Allah mai yake karyatawa kan faftarau ala ali bin abi talib saboda su samu hujjan tabbatar da wannan maganar da karfafa ta sai suka kirkiro ta hujja suka manna wa sayyidina ali annahu kala wai shine da bakinsa yace alhali wa hashahu wa hashahu me wa hashahu atafau kwata kwata bai faɗa ba wanda abinda sayyidina ali yace iyazu billah wa man ankara duk wanda ya yi musun annali fil ardi cewa ni innan sayidina ali fil ardi karratan ba'da karra ina mutuwa undawo undada mutuwa undawo undada mutuwa undawo wanda ya musu wannan abun baya kasancewa da ni a doron kasa wanda ya musun wa da'awatan ba'da da'awa ni ina dawowa in yi magana ba in yi da'awa in mutu in dawo in yi da'awa in mutu in dawo in yi da'awa in mutu wa audatan ba'da raja'a bayan na dawo kuma in dada dawowa bayan na komo in dada dawowa duk wanda ya kuskura ya ƙaryata wannan hadithan kama kuntu kadiman sannan in na dawo in a sabon a haka za a ganni kamar yadda nake a dacan ba canji duk wanda ya musu wannan ko ya ja ko ya ja faqad radda alaina wannan yi rejectin in magana ya mana raddi wa man radda alaina duk wanda ya musu ko yi raddin ko yi rejectin wani abin da ni na faɗa faqad radda ala to da Allah ma yi Allah ma yayi raddi magana Allah ya yayi raddi magana Allah ya rejecting wannan maganan ku duba ta al’iƙazu min alhaji a tishi sunan littafin shafi na 344 zuwa 345 albabu ashiru fi zikri jumlatin min al al’afbari har zuwa ƙarshe za ku samu wannan da izinin Allah subhanahu wa ta’ala Kuna jin a za a bari mu fara salayi uku ne a ta'ali da waɗansu ayoyi da za su rugurguza wannan aƙida laqad abtala Allahu raja'ata bi qawlihi subhana shi Allah da kanshi yayi me yayi condemning wannan aqidan na cewa ana mutuwa a dawo kafin gobe kiyama yace hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وبقوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ولنا آية بيكو يسمو سرد آية تفرقو Allah ya ce duk inda kafiri yake hatta idza jaa ahaduhumul maut ha yana ta kafurci yana ta kafurci yana shirka har lokacin da mutuwa za ta zo ta diran matsayansu. qala anan ne zai rika zare ido yace rabbir ji'un ya Allah a dawo da ni mana a dawo da ni a jinkirta mu la'alli a'malu salihan fi ma taraktu domin kunje kun yi ayyuka masu kyau in gyara mummunan aikin da nayi na bari a baya Allah ce kalla bai taɓa yiwa ba innaha kalimatun huwa qailuha ni Allah ni na faɗi wannan kalmar cewa in ajalinka ya zo ba a ne ba dawa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ku je barzahu tana jiran ku transit inda za a zauna ina ne barzahu kabari wani transit ne ka baro duniya ka ta san malahira baka je ba wannan shine inda ake jira Allah ce su je can kabari na jiran su su zauna a kabari a transit kafin alkiyama ta zo to a kabari ma ya isa su su ɗanɗana su duk abin da za su ɗanɗana a kabari karami ne wala nuzitan nahum min al'azabil adna za su fara ɗanɗana dunal azabil akbar annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab wanda suke dandana Allah ce su je su zauna cikin kabari tukuna yar madakata kafin a zo kiyama kaga Allah ya daka musu tsaci ba dawa aya ta biyu Allah yace ce alam yarau su kafirai da suke ja da annabi Muhammadu sallallahu suke musu wai su da ƙarfi menene ba isa halaka su ba alam yarau ba su yawo ne a duniyan nan su ga kam a halakna kabla min alquruni su ga generation nawa ne muka halakar da su irin su adawa samudawa mutanen annabi lut mutanen annabi nu fir'auna da mutanensa da ya ce ana rabbukumul a'la ga sunan yashi a cikin teku ba su je su ga irin waɗannan mutanen bane da muka halakar su je su duba man annahum ilaihim la yarji'un akwai wanda ya taba dawa? babu babu badawa in na gama da alƙarya in ji Allah na gama da mutum ba ka sake gani shi to ta yaya za a su waɗannan su ce ana gani shi wani ya mutu ya damu gani wannan shi ne zai dai ya yanka tikir ya tafi wata ƙasa ya makale ya yi shekara goma ya ce ya mutu ya dawo dole kuma ya rikice ya canja kana duk irin waɗannan aya ta musu rijiyar ta musu raddi da fata Allah ubangiji ya mana albarka ya kare mu ya kare mana su kuma Allah ubangiji ya shirye su wanda suka fada wannan akidan Allah da mana da su hanya Allah ubangiji ya kare mu ya kare mana zuriyar mu ya kare al'umma subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh